والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيغ وتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun a suratul kahf jiya mun fara bayani akan ayan nan ba mu karasa ba muka ce yau insha Allah za mu karasa wala bi sufi kafihim نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك to Allah ta'ala yana ba mu labarin wa'annan samari wa'anda suka ainihin ƙauracewa da Kayanus wani babban kasiri wanda shi ne sarkin Rumawa a wannan lokacin a wayannan samari sun ƙaurace ma wannan sarki saboda ya tilasta musu cewa duk mutumin da yake ƙarƙashin masarautansa dole ne sai ya bauta wa gunki in baka bauta wa gunki ba to sarki zai kama ka ya azabtar da kai ya tilasta ma ka bauta wa gunki ko kuma ya kashe ka to wayannan samari suka ga cewa ba zai yiwu su miƙa wuya zuwa ga manufar sarki ba su sun yi imani da Allah shi kaɗai shi za su bautawa ba su yadda su bautawa kowa ba to shi ne sai wa'annan samari suka gudu daga wannan gari suka je suka ɓoye a cikin wani kogo an gane to Allah ta'ala sai yana ba mu labarin tsawon ainihin lokacin da suka zauna a cikin wannan kogo din shine Allah yake cewa walabi su fi kazihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a sun zauna a cikin kogonsu shekara ɗari uku su kuma 'yan shamsiya sun ƙara har da tara sun zauna shekara ɗari uku a cikin lissafinmu na kamariya in an ce lissafin kamariya lissafin masu yin amfani da kullowan wata da kuma ainihin a rashin kullowansa kamar mun musulmi kenan muna amfani da lissafi na shamsiyya a lissafi na kamariya su kuma yahudawa da nasara suna yin amfani da lissafi na shamsiyya bullowar rana da faduwarta to a cikin lissafinmu mu din nan masu kamariya a kowace shekara shekara uku na karuwa a kowace shekara ɗari shekara uku na karuwa a cikinta kowane shekara ɗari shekara uku na karuwa a cikin lissafinmu to kaga kenan na ka samu shekara ɗari uku zai zama to mu akwai ƙarin nawa zai zama ƙarin shekara tara kenan su suna nan a matsayin shekara ɗari uku mu ko muna shekara ɗari uku da tara an fahimci wannan ko shine Allah yake bamu labari a nan wajen cewa wa'annan samari sun zauna a cikin kogo shekara 300 a lissafinmu a lissafin sunan shamsiyya sannan warzazu tisa wato a lissafinmu na kamariya su kuma sai yahudawa da nasara sai suka kara nawa tara a cikin lissafinsu suna shamsiyya an gane sai allah ya ce kulillahu a'alau bima su, ka ce mutu allah ta'ala shi ya fi kowa sanin daɗe wanda suka yi a wannan kogo ɗin to malamai sun tattauna dangane da wannan aya me ma'anan cewa Allah shi yafi kowa sanin dade wanda suka yi a shin ba shekara 300 suka yi ba shin ba shi suka yi ba kan Allah ta'ala ya ce mana sun zauna a cikin kogo shekara 300 amma kuma sai gashi a wata a can gaban ayar sai Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labisu kace musu Allah shi yafi kowa sanin dade wanda suka yi a wannan kogon Ah, dama dama daɗewansu ba shekara 300 ba ne a cikin kamariya a lissafinmu na musulunci kuma shekara da tara a lissafinsu na shamsiya shin ba haka yake ba in haka yake me yasa Allah ta'ala yake ƙulin lahu a'lam da su? to wannan ya sanya malaman tafsiri suka dan samu gwajin fahimta kan wannan aya shin Allah yana ba mu labari ne na ra'ayin su yahudawa shin malaman yahudawa ne da malaman nasara suke ba mu labarin daɗewa waɗannan samari wasu malamai kamar su katada su imam katada su suna da fahimtar wato Allah ta'ala anan ya ya dauko hikaya ne na ra'ayin yahudawa da ra'ayin nasara cewa su yahudawa sun ce ashabul kahf da suka yi da suka yi ainihin wannan koyewa a cikin wannan kogo sun zauna a cikin kogo shekara 300 an gane ko 309 wannan hikaya ne na malaman me malaman yahudawa ko malaman nasara an gane amma sai Allah ya ce kai Allah shi kadai ya san dadewansu kenan muka dauki wannan fahimta Allah bai ba mu labarin tsawon dadewansu ba su waye suka ba mu labarin tsawon dadewa da Allah ya karbo hikaya su suka ba mu labari malaman yahudawa da nasara suka ba da labari banu isra'il suka ba da labari to wasu malamai su ce a'a wannan magana ba gaskiya bane wannan walabi su bi kafihim salasu mi'atin sinina wa zadu tis'atin nan Allah ne yake ba mu labarin tsawon dadewansu Allah ne ya gaya mana tabbas sun daɗe sun zauna shekara ɗari uku a cikin wannan kogo ɗin an gani sai kuma Allah ya ƙara mana da kulin lahu a lahu bi malabisu ka ce musu Allah shi ya fi kowa sanin daɗewansu wasu ce Allah shi ya fi kowa sanin daɗewansu har zuwa lokacin mutuwansu Allahu a lahu bi malabisu har zuwa ga lokacin mutuwansu Allah shi ya san lokacin daɗewansu har zuwa ga lokacin mutuwansu saboda lahu gaibu samawati wal ard saboda Allah shike da gaibin samai da kasai an gani wannan shine ra'ayi na farko daga masu ganin cewa Allah ne ya bamu labarin tsawon dadewar su ra'ayi na biyu wato suka ce a Allah ne ya bada labarin kuma Allah yana gaya mana tabbas sun zauna a cikin wannan kogo shekara 300 an gane ko wannan kalma na qulillahu bi malabi su din nan wato an kawo shi ne littabaruk kamar malami ya bada fatawa in ya bada fatawa sai ce Allahu a'lam ba wai yana nufin wannan fatawan ba daidai bane yayi haka ne littabaruk komai daga cikin al'amarin ka dinga sanya sunan Allah a cikin sa idan an tambaye ka fatawa sai ka bayar da fatawa bayan ka gama sai ka ce wal ilmu indallah an gano wannan ko kuma zai iya yiwuwa fatawan da ka bayar tabbas fatawan daidai ne amma kayi haka ne kawai don neman albarka da sunan Allah subhanahu wata'ala kuma kullum ka ringa wakilta ilimi zuwa ga Allah an gani amma Allah ta'ala shi ya bamu wannan labarin to idan ba Allah shi ya bamu labarin ba to ina labarin Allah din shekara nawa suka yi a wajen Allah shin Allah ta'ala a cikin wannan aya ya ƙaryata maganar su ne ya ƙaryata wannan magana Allah ta'ala cikin wannan aya bai karyata wannan magana ba an gano wannan ko da ka a takaice duk abin da ka aikata a matsayin ka na musulmi ka ringa sanya Allah a cikinsa. an gane ko duk wani binciken ka bayan ka gama bincike ko da binciken ka daidai ne ba kuskure sai ka ce Allahu a'lam ko ka ce wal ilmu inda Allah an gane wannan kayi ne dan neman albarka an gane ko sai Allah ya ce ka gaya musu Allah shi ya fi kowa sanin tsawon daɗewan wa'annan ashabul kaf a cikin kogon nan saboda mai saboda lahu gaibu samawati wal ard saboda Allah shi ke da gaibi na sammai da kasai an gano wannan ko to wannan kuma yana karantar da mu wani abu a matsayinka na musulmi idan aka tambaye ka wata fatawa sai ya zama to wannan fatawa baka san gaskiyan al'amari ba me ya kamata ka ce Allahu a'lam nan ka ce Allahu a'lam ne alal hakika idan kuma ya zama ka san fatawan aka ce wane ne manzon mu sai ka ce annabi Muhammad shine manzon mu Allahu a'lam shin yana nuna kana shakka ne a wannan kana mai da al'amari ga Allah ne littabarruk an gano wannan ko so da idan an tambaye ka wani abu wanda baka sani ba ka ce Allahu a'lam an gane in kuma ka sani saboda ladabi sai ka ce Allahu a'lam ko wal ilmu inda Allah wannan babu laifi Imam Tarihi ya karbo da Ibn Abdul Bar daga Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa inna allazi an nas fi kulli ma ma yastuna hula majnun lalle duk mutumin da yake bada fatawa ga mutane ga duk abin da suke neman fatawa ya zama duk abin da aka tambaye shi ya sani kawai ya zama to jakan magori an gano wannan ko in an tambaye shi fatawa babu abin da bai sani ba to duk mutumin da yake wannan mahaukaci ne shi wannan kuma shi irin nashi haukan kenan malam wane shi ne malamin da ka tambaye ni na san komai ba abin da ban sani ba duk wanda kaga yayi wannan ba sai kaga mutum yana tafiya akan titi yana ainihin yin tsaraici ko yana yana daukan ainihin kashi yana ci ko yana shafawa a jikinsa ba shi ne yake nuna cewa ya haukace ba an gane ko duk mutumin da kaga ya zo yana kutsawa cikin matsalan ilimin da ya fi karfinsa abin da bai sani ba yana ba da fatawa a gare shi wannan nau'i ne na hauka kamar yadda yana daga cikin nau'in hauka yadda wani mawaƙi ke cewa tamannaita an faƙi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu yace kana burin ka wayi gari kana burin ka kai yammaci kana burin ka zaman to faqihan masanin fiqh mai nazari mai tattaunawa tare da manyan malamai bi gairi ana'i ba tare da kawo halaba kana so ka zama shehul islam amma kana kwance a cikin daki baka wahala ba sai ce wal jununu fununu hauka kala kala ne kai irin naka haukan kenan ina ba kan gane wannan sannan a ah, sannan haɗila yau imamu daribi da ibn abdulbar sun ruwaito daga suhulun daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu na malik rage mahulla a cewa lallai imam malik yana cewa aji tsarun nasi alal kutiya a kalluhum ilman mutumin da ya fi tsaurin ido akan fatawa duk abin da aka tambaye shi kawai yana rufe ido ya bada fatawa ko da bai bincike ba to wannan shine mafi karancin mutane wajen ilimi kawai daga an tambaye ka ba tunani zai ka da amsa to ya nuna kana da karancin ilimi an gano wannan ko kai ba a taba tambaye ka ce Allahu a'lam ba an gano wannan ko sai ce yakunu inda rajul albab albab alwahid min alilm za ga wani mutum ya san babi ɗaya na ilimi amma kuma fa yazunnu anna alhaq kulluhu ma'ahu ko anna alhaq kulluhu ma'ahu sai yayi zakan cewa wai gaskiya gaba ɗaya na tare da shi kawai duk abin da aka tambaye shi sai ya ringa bada fatawa ba tare da bincike ba abu hussein usman bin azim daga cikin salaf yana cewa inna ahadahu la yuftiya fil mas'ala walau waradat ala umar la jama'a laha ahla badr yace lalle ɗaya daga cikin mutane yakan bada fatawa fatawa mai matsar wahala wanda da za a gangaro da wannan fatawa din ga Umar dan Khattab da sai Umar ya tattaro duk mutanen Badar an zauna an yi bincike kafin a da amsa amma shi ya bada amsa yana kunce aka rabaka kallon bai hukunci kaza kawai malam ya je fatawa ba tare da yayi bincike mai zurfi akan wannan matsala din ba an gano ne ko da za a tara mutanen Badar gaba daya kun san mutanen Badar su 313 da za a tara su da sai sun tattaro mutanen wa da ainihin sai umar ya tattaro mutanen badar gaba ɗaya kafin ya bada wannan fatawa ɗin an gani sannan abdullahi bin masu shi ma yana cewa yohan nan man ila an ilimin ya alamu hukul ya qurbi duk wanda aka tambaye shi game da ilimi wanda ya sani to ya bada fatawa da shi in dai ka sani ka bada fatawa wa man lam yakun hu ilm wanda ya zama to ba shi da ilimi a wajensa falyakul Allahu a'lam ya ringa cewa Allah shine mafi sani fa inna min al-ilm an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam lalle yana daga cikin ilimi mutum ya faɗa dangane da abin da bai sani bai ce Allahu a'lam an gane wannan yana nuna kai babban malami ne an tambaye ka abu ka ce wallahi ba sani ba Allahu a'lam kada ya zama to duk abin da aka bada fatawa kawai akwai amsan shi to wannan ya nuna lalle kana da nau'i na hauka tare da kai ibnu abdulbar ya karko daga ma'amar daga abubakar ne siddiq radiyallahu anhu yana cewa kowa ya san abubakar an ce bayan manzan Allah babu wani mutum mai ilimi kamansa babu wani mutum mai imani kamansa an tambaye shi wata fatawa da aka tambaye shi wannan fatawa din sai ya rikice gaba daya abubakar ya ya kasa bada fatawa sai na cewa ayyu sama'i tuzilluni wa ayyu ardi tuzilluni idza qultu fi kitabillahi bi ghairi ilm yake gaskiya ban sani ba shin wani irin sama ne zai iya lullube ni sannan wani irin ƙasa ne zai iya ɗauka na zai iya ɗaukar nauyi na idan har na faɗi dangane da littafin Allah an faɗa abin da ban sani ba ina fatan gane ka duba abubakar zurfin iliminsa an tambaye shi amma yana cewa in har na faɗi ga Allah abinda ban sani ba to ina jin tsoro sama ba zai iya lullube ni ba sannan ƙasa ba zai iya ɗaukar nauyi na ba sannan Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa idza su'iltum amma la ta'lamun fahrabu idan an tambaye ku abinda ba ku sani ba ku gudu ka falle a guje qalu suka ce wa kaifa har ya amiral mu'minin suka ce ta yaya zan gudu wani irin guduwa zan yi ya amiral mu'minin ala yace na Allahu a'lam ne gudu din in an tambaye ka baka sani baka gudu shi ka ce Allahu a'lam wannan ba abun kunya bane don mutum ya ce Allahu a'lam an gane ga Malik bin Anas imamu darin hijra wanda ake cewa kaifa yufta wa maliku fil madina ta yaya ake ba da fatawa alhali malik yana madina rahimahullah wanda imamu malik shi da kansa yana ba mu labari cewa ma aftaitu hatta shahidali shahidali saba'una anna anna anni ahlul lidhalik ce ma aftaitu hatta shahidali saba'un ban ba da fatawa ba har sai da manya-manyan malamai suka ba da su saba'in suka ba da shaida a na cewa na cancanta manya-manyan malaman madina saba'in suka zauna suka ce ya imamu malik ka cancanci ka ba da fatawa ka ba da fatawa amma kuma wani bawan Allah ya taho daga can ɗafai Iraki can uwa duniya ya ji labari ana Malik bin Anas Malik bin Anas Malik bin Anas rahimahullah ya taso daga can domin ya yi tambaya akan wata matsala na ilimi ku duba ya tsallake duk malaman garin su ya je wajen Malik bin Anas rahimahullah da ya je wajen Imam Malik sai ke tambaye ya tambaye shi matsaloli 40 amma wasu malamai suka ce yana tambayan malik yana cewa la adri ya tambaya ce la adri sai da ya tambaye shi tambaya a cikin tambaya arba'in tambaya talatin da ɗaya bai iya amsawa ba tambaya tara ya amsa yana cewa la adri la adri la adri sai mutum ya ce ba kai ne malik bin anas ce ni ne malik bin anas kama kuma a tambaye ka wannan fatawa ka ce baka sani ba yace ka je garin ku duk wanda ya tambaye ka ce ka tambayi imam malik bin anas wannan wanda kake jin labarin cewa babban malami na madina ka tambaye shi ya ce bai sani ba bai ji nauyi ba shi yana gani ya za a tambaye ka tambaya arba'in ka amsa guda tara kawai talatin da ɗaya ka ce baka sani ba yana ganin baka da ilimi kama duk mutumin da ya san ilimi ya nuna lalle kai malami ne kai saboda yana daga cikin alamun ilimi mutum ya ringa jin tsoron shiga gonan Allah domin bayar da fatawa shiga gonan Allah ne in ka faɗa ba daidai ba kamar ka ce ni Allah ne zan iya halattawa zan iya haramtawa duk abinda na faɗa ku bi ni yanzu ka tashi daga wakili mai fassara maganar Allah ka koma ka sanya rigar Allah ta tare da kai ka ga anan wajen ka sa ma kanka rigar da ya fi karfinka an gane wannan ko to kun ji wannan bayani da Imam Malik ya faɗa an gane wannan dangane da wannan Abu Nu'aym ya faɗi wannan magana a cikin Hilya da al khadib al-baghdadi ya faɗi wannan a cikin al-faqih wal mutafaqqih to saboda haka al-muhim dai idan mutum aka tambaye shi game da wani abu bai sani bai ce Allahu a'lam kada ya ji kunya an gano wannan ko sai aka ce saboda lahu gaibu samawati wal ard Allah shike da gaibi na samai da kasai duk wani abu na gaibi a samai da kasai Allah shi ya san da shi an gano wannan ko a ah, kaga a cikin wannan aya Allah ya yi bayani cewa shi kadai ne ya kadaita da sanin abin da ke sammai da kasai an gane ku duk duniya gaba daya mala'iku ba su san gaibi ba annabawa ba su san gaibi ba waliyai ba su san gaibi ba shegunnai ba su san gaibi ba a duniya duk duniya gaba daya babu wanda ya san gaibi haka Allah ya ce in ga wani mutum ya ce malam wane ya san gaibi to yana so ne ya dauko haƙƙin Allah ya bawa ya ba malam wani Allah kaɗai yake da siffan alimul gaibi wa shahada Allah kaɗai ne masanin gaibi da abin da yake bayyane saboda Allah ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardi al gaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da wa'anda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah kaga Allah ya amfani da man man kuma a wajen malaman usul fiqi tufidul umum man yana daga cikin siga na umum dukkan wa'anda suke sammai baki daya da kuma duk wanda suke kasai baki daya babu wanda ya san gaibi sai Allah kaga anan wajen mala'iku ba su fita daga cikin wannan ba haka nan annabawa haka nan hakanan haka nan kaza haka nan kaza ai shi kashi manzon Allah Allah yake ga wa duniya bai san gaibi ba ko kullu aqul lakum indi me indi kaza'ilul ardh la aqul lakum indi khaza'inul ard wa la a'lamul ghaib kace ni ban ce muku ina da taska na ƙasa ba kuma ni ban san gaibi ba la aqul lakum indi khaza'inul la an gane ko qul la aqul lakum indi khaza'inul lahi wa la a'lamul ghaib ni ba na ce muku wai ina da taska na ƙasa da yana wajena kuma ni ban san gaibi ba sannan annabi nuhu alaihi salam shi ma ya faɗi irin wannan magana sannan annabi isa shi ma ya ce mai ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub annabi Isa ya nuna Allah shine mai masanin gaibi shi ma bai san gaibi ba su ma mala'iku bayan Allah ya sanar da annabi Adam sunayen komai da komai an gane wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika Allah ya sanar da Adam sunaye gabaki daya sannan ya bijiro da wayannan sunaye ga mala'iku sai ce bi an bi uni bi asma'i haula ku ba ni labarin sunayen wayannan abubuwa gaba ɗaya ɗin kuntun swadiki sai suka ce mai mala'iku sun san gaibi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kace tsarki ya tafi da gare ka ba mu da wata masaniya sai abin da ka sanar da mu innaka anta bi alimun hakim lalle kai ne masanin gaibi kai ne mai hikima mai sanya komai inda ya dace kaga sai Allah ya nuna sai Allah an ah, malaiku suka nuna gaba ɗaya ba san gaibi ba to aljannu ba san gaibi aljannu ba san gaibi ba ko ba ba ai ga can lokacin da annabi Suleiman din ne ya rasu annabi Suleiman ya sanya aljannu su yi aiki aljannu suna aikin gini wali Suleiman wali Suleiman rih guduha shahrun wa rawahu shahr wa asalna lahu ayna al-qitr wa min aljin man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man wa man yazig minhum an amrihi yuzikhum min azabi sa'ir ya'lamu ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurir wa min to a lokacin annabi dawud da annabi suleiman alayhi salam ya sanya aljanu su yi gini kuma annabi suleiman yana ta muraƙaba yana kulawa da su sai ya zama aljanun nan suna ta aiki suna ta aiki suna ta aiki sun dauka annabi suleiman na ganin su duk wanda bai yi biyayya ba wa mai zikmin hum an amri a gani duk wanda ya karkace daga cikin su daga umarnin Allah zai Allah annabi suleiman zai azabtar da shi ina fatan gane wannan to a wajen suna ta aiki ashe ma annabi suleiman ya rasu su ba sani ba suna ta aiki har sai da suka gama gina wannan ginin. ana cikin wannan gini ana cikin wannan gini annabi suleiman ya rike sanda haka ya jingina da shi yana kallon su sun dauka har yanzu yana da rai ashe yaron su shine Allah yake cewa mi wa falan ma falan ma qadaina alayhi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati ta'kulu min sa'ata illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falon ma harra ta bayyana turjin allau kanu ya alamun algaib ma labi su fil azabil muhim daga anan wajen falon ma ta bayyana alaihin maut lokacin da muka kaddara musu muka hukunta mai mutuwa ya riga ya rasu to ma dallahum ala mauti babu abin da ya nuna ma aljannu cewa ya mutu illa batul ard sai dai wata dabba ta kaza ita ce gara ta akulu min sa'ata da take tana ta cinye ainihin wannan sanda tana ta cinye wannan sanda bayan ta gama cinye wannan sanda sai annabi suleiman ya faɗi falan ma harra yayin da ya faɗi ta bayyana tiljin, sai aljanu suka gane allah kanu ya alamu gai. da sun kasance sun san gaibi ma labi su fil azabin muhi da ba su zauna a cikin wani azaba na wulaƙanci ba an gane wannan ko kaga wannan ya nuna mana mala'iku annabawa waliyai shehunai ah, idan ya zama to annabawa ba san gaibi ba malaiku ba sani ba manzanni ba sani ba wane ne kuma zai iya duka kirji ya ce ya san gaibi babu duk da malamai sun kasa gaibi kala biyu akwai gaibin mutlak akwai gaibin muqayyad gaibin mutlak shine in ce duk duniya gaba ɗaya babu wanda ya san gaibi a ce wai duk abin da zai faruwa ne ya sani babu shi shi kuma gaibin muqayyad a ce wane ya san abin da Allah ya sanar da shi wane ya san abin da Allah ya sanar da shi yanzu manzanni ai suna sanin abin da Allah ya sanar da su ko alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada kaga shi Allah ta'ala masanin gaibi bai bayyana da gaibin shi ga kowa ba sai wanda Allah ya zaba wanda ya yarda da shi wannan min din li bayanin jinsi sai wanda Allah ya yarda da shi wato manzo fa innahu ba wai daga manzanni duk manzanni Allah ya yarda da su fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to lallai Allah yana sanya matsara security gaba gare shi da baya gare shi Allah zai sanya a tsara wannan manzo li alama an kai ablahu risalati rabbihim domin ya tabbatar cewa manzannin nan sun isar da saƙo ba tare da an canza shi ba misali kaga shi a nan wajen Allah yana zaben manzanni ya sanar da su gaibi an gano wannan ko Allah baya zaben kowa Allah baya sanar da kowa gaibi sai mala'iku Allah baya sanar da waliyai baya sanar da shehunnai kawai Allah yana zaben manzanni ne ya sanar da su gaibi amma baya zaben kowa daga cikin su an gano wannan ko wa ma kana Allahu liyudli akum alal ghaib haka Allah ya ce Allah bai kasance zai kayan da ku mai ba gaibi Allah bai kasance zai sanar da ku gaibi ba walakin nan laha ya shtabi min rusulihi ya sha. sai dai Allah yana zaɓa daga cikin manzannin sawa wanda ya zo. Allah yana zaɓa daga cikin manzannin sa wanda ya zo kuma ya sanar da su mai gaibi an ce Allah yana zaɓa daga cikin waliyai yana zaɓa daga cikin shehunai yana zaɓa daga cikin mala'iku a yana zaɓa daga cikin manzanni ya sanar da su gaibi shine wasu malamai ke cewa duk wanda ya jingina sanin gaibi ga wani gaibi ma muqayyad gaibi muqayyad annabawa ne Allah yake sanar da su gaibi mutlaq kuma Allah Allah shi kadai zaka iya ce mai alimul gaibi wa shahada ba zaka iya ce ma wani mutum alimul gaibi wa shahada ba inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama lalle Allah babu abin da yake buya a gare shi a sama ko kasa an gane ai la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin ya nuna Allah ta'ala shine kadai masanin gaibi lahu gaibu samawati wal ard asmik asmi bihi wa absir kai mamakin ganinsa kuma kai mamakin irin jin Allah wannan kalma ne na ta'ajjub kai mamakin irin jin Allah ko irin jin Allah da irin ganin Allah ya baka mamaki Allah shi kadai yake ganin komai Allah shi kadai yake jin komai yanzu ni din nan da nake wannan karatu a nan wajen akwai abubuwan da ke faruwa a wannan majalisi ban san da shi ba amma Allah subhanahu wataala ba inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu a wajen Allah ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san da su sai Allah shi kadai wa ya alamu ma fil bari wal bahr Allah ya san ma kaga ya san da ma dukkan abin da ke cikin tudu da dukkan abin da ke cikin teku Allah bai cire komai ba wa ma tasqutu min waraqatin illa ya alamuha wata ganye ba ta faduwa face Allah ya san da ita duk wani ganyen da yake faduwa Allah ya san zai fadi kai dan adam fa wala habatin fi zulmatil ardh kai ko da kwayan hatsi ne a cikin duhun ƙasa in zai faɗo Allah ya san da shi wala radabin wala yabisin illa fi kitabin mubin kai ko danye ko busashe face yana cikin littafi bayananne abu firbihi wa azmi kai mamakin jin Allah da kuma ganin Allah ganin Allah da jinsa ganin Allah da jinsa ya baka mamaki an gano wannan ko kaga wannan ya tabbata mana Allah yana da sifofi Allah yana da sunaye Allah yana da siffofinsa raddan alal jahamiya raddi ga 'yan jahamiya 'yan jahamiya wanda suke kore ma Allah siffofin shi na kamala 'yan jahamiya su ne suke cewa duk mutumin da ya ce Allah yana ji ko Allah yana gani ko Allah yana magana ko Allah rayayye ne wai yayi ridda an gani domin in ka ce Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana Allah rayayye ne Allah yana da fuska Allah yana da hannu in ka faɗi wannan to a wajensu ka kamanta Allah da halitta wanda ya kamanta Allah da halitta kaulan wahidan ya yi rija su haka su suna duk mutumin da ya tabbatar ma Allah Allah yana ji yana gani sun ce wannan kafiri ne an gani amma Allah ta'ala cikin Qur'ani zai ce abu bihi wa asli an gani kai ma wato ganin Allah da jinsa ya baka mamaki saboda Allah ganin shi ya mai ko ina jin Allah ya gabe ko ina ilimin sa ya gabe ko ina saboda haka Allah ta'ala yana ji yana gani Allah ya tabbata mana bayan nan wajen Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa sabi'ul basir babu wani abu misalin Allah subhanahu Ta'ala, Allah mai ji ne kuma mai gani kaga ya tabbatar ma kansa as-sam'u wal sannan lokacin da ake tattaunawa tsakanin Khawla bintu Sa'alaba radiyallahu anha ta kawo ƙara wajen Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta ya mata zihari sai tana kuka tana ya rasulullah wai so nawa ne za a ta zalincin mata ya rasulullah ga mijina yanzu ya mun zihari yanzu mijina bai sake ni ba balle ba ni dama in je aure wani sannan kuma ba ruwan shi da ni babu wani alaka na aure tsakanina da shi babu ciyarwa tsakanina da shi ba ta tumatarwa tunda ya mun zihari ya ce an ce alayya ka zari ummi to har abada haka zai banna har sai na mutu ya rasulullah me Allah ya ce game da wannan al'amari menene hukunci wannan al'amari wannan zaluncin da ake wa mata to annabi da yake wa ma yardiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha baya furta wani abu na san ran shi sai dai abin da aka yi masa wahayi sai ce mata ki dakata ubangiji na bai saukar da komai akan wannan ba ta ce ya rasulallah haka zan ci gaba da zama har sai ubangiji ya saukar da wani abu wannan zalunci ba yayi yawa yace na ce miki ki dakata har sai Allah ya saukar da hukunci kaga da a ce manzon Allah irin malaman wannan zamani da kawai an saki fasawa ko kaga manzon Allah ya ce mata Allahu a'lam anan ce ki dakata ni bana magana ina jiran me Allah zai faɗa ni walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bi yamin da manzan Allah zai kirkiro wasu sashen maganganu ya jingina zuwa gare ni inji Allah wallahi da mun kama shi da hannun dama ka zan kun Allah ya kama ka da hannun shi da dama yaya sun malaka za a namin hulwakil sannan za mu yanke masa laka zai zama to duk garkuwan jikin za mu yayyanke shi fama minkum min ahadin minhu hajizin wa ma minkum min ahadin minhu hajizin an eh وما منكم من ahadin an حاجزين ba? e babu wanda daga cikin ku zai iya kare kanshi daga wannan daga gare shi to kaga wannan Allah ta'ala ya nuna anan wajen cewa manzon Allah yana da kayan amana baya faɗin wani abu na sarran shi shine tace to ya rasulullah in har ba za ka faɗi wani abu ba za ka yanke hukunci ba ni na kai ƙara wajen Allah ina fatan gane wannan da ta faɗi wannan nan take ba ɓata lokaci sai Allah ya saukar da aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir shine mahallu shahid sami'un basir hakika Allah ya ji maganan wannan mata allati tujadiluka fi zawjiha wacce take tattaunawa da kai tana jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah sai ta kai ƙara wajen Allah tunda kai baka iya bata amsa ba sai ta kai ƙara wajen Allah alhali wallahu yasma'u kuma. Allah yana jin tattaunawanku sai ce mai inna laha sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani kaga wannan ya zama to nafsi da kuma raddi ga yan jahamiya masu karyata maganar Allah cewa Allah ba shi da sunaye ba shi da sifofi duk da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fadahu biha an gani sannan kuma kada ka yi tsammani don an ce Allah yana ci Allah yana gani Allah yana da fuska Allah yana da hannu ka ce ana nufin irin na halitta ne duk wanda ya ce Allah yana da fuska irin na halitta ya yi rida wanda ya ce Allah yana magana irin na halitta ya yi rida wanda ya ce Allah yana da hannu irin na halitta ya yi rida sai dai ka ce Allah yana da fuska irin nashi ba irin na halitta Allah yana da hannu irin nashi ba irin na halitta ba Allah yana magana irin maganin shi ba irin na halitta ba saboda ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah ko mai gini ne mai gani kaga yana ji yana gani amma jin da gani laisa ka mithlihi an gani Allah yana da hannu amma laisa ka mithlihi shay'un an gani isbatun isbatun bila ah, bila tashbih wa nafiyun bila tawil wato ka tabbatar ma Allah sifofin shi ba tare da kayi tashbihi ba kada ka ce Allah yana da fuska irin nawa wa iyal yana da hannu irin nawa yana magana kamar yadda nake magana wannan shine kuskuren da yan jahiliya suka yi da har suka kore ma Allah sifofin suka ce in an ce Allah yana ji dole ya zama daidai da na halitta alhali Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya siffanta kanshi da sifofi amma kuma ya kore ma kanshi kamanceceniyan wannan siffa da na halitta to kai ma ya kamata ka tsaya inda Allah ya tsayar da kai ka fahimci wannan aya da kyau laisa ka mithlihi shi shine ka'ida na ahli sunna shine dastur ahli sunna wal jama'a fil asma'i was sifat shine ka'ida na ahli sunna wal jama'a wajen asma'i was sifat ka tabbatar ma Allah da sifofin shi amma ka kore yan wannan sifa da na halitta an gane wannan ko kaga wannan ya zama to ga yan asha'ira su ma suna kore sifobi na istiwa'i Allah bai daidaita kan al'arshi ba suna kore siffofi na hannu da fuska da sunan cewa wai zai yi daidai da na halitta wa iyaz billah so raka Allah ta'ala azmi bihi wa absir ma lahum min dunihi min wali ba su da wani majibanci kuma bayan Allah shi kalman kalmar wali ya kunshi masoyi za a iya cewa ba su da wani masoyi kuma bayan Allah sannan ba su da wani mai taimako shi ma daga cikin kalman wali akwai mai taimako ai malahum min nasir min bin wali malahum min dunihi min nasir ba su da wani mai taimako wanda zai ba su kariya kamar Allah an gane ku ba su da wani majibinci kamar sa to wannan shine abin da Allah ya faɗa Allah ta'ala shine wanda yake ba mu'minai kariya an gane ku Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat to kun wannan aya Allah yake faɗa malahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada kuma sannan shi baya yin tarayya da wani a wajen hukuncinsa kamar yadda Allah ba shi da wani majibinci kuma bayansa sannan Allah ta'ala baya yin tarayya da wani a wajen hukunci kenan Allah shi kadai ne mai mai hukunci duk duniya gaba daya an gane mala'iku na kusa da Allah ko annabawa ko waliyai ko waye babu wanda yake da iko ya yanke hukunci sai Allah an gani in an ce yanke hukunci a ko a bari kaza haramun ne ku bar shi kaza wajibi ne ku yi shi kaza mustahabbi ne ku yi shi kaza makaruhi ne kan ku yi shi wa yake da wannan iko duk mutumin da ya zo ya mayar da kanshi ya ɗauko rigan Allah ya ba kanshi ya zama to yana haramtawa duk sanda ya ga dama ya haramta ba tare da wani shari'a daga Allah ba ko ya wajabta ba tare da wani shari'a daga Allah ba ko ya mustahabbantar ko ya ko ya halatta to wannan mutumin ya dauki rigan Allah ya sa ma kanshi ya zama kafiri Allah ta'ala shi kadai ne mai hukunci inil hukumu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyya zalika dinul qayyim Allah ta'ala hukunci baya wajen kowa sai wajen Allah shi kadai kuma amara Allah ta abu duri la'iya Allah ya yi umarni kada ku bauta ma kowa sai shi zalika dinul qayyim Allah ta'ala a wata aya yake cewa wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke yi wani irin sabani ne shin kuna sabani ne kan aqida wannan ya ce Allah yana sama al'arshi wannan ya ce Allah baya sama al'arshi wannan ya ce Allah ɗaya ne wannan ya ce Allah uku ne wannan ya ce akwai wanda ya san gaibi wanda ya ce babu wanda ya san gaibi sai Allah in ana jayayya kan aƙida ko ana jayayya kan ibada ko ana jayayya kan mu'amala ko ana jayayya kan komai fa hukumu ne ilallah Allah shi ne raba gardama sai abinda Allah ya faɗa shi ne kalma na ƙarshe duk wani saɓanin da muke kowane iri ne fa hukumu ilallah an gane wannan ko sannan a wata aya sai ce mai fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya game da komai ku mayar da shi zuwa ga Allah ko kuma da manzansa sannan a wata aya Allah ke cewa afa ghayral lahi yab'an afa ghayral lahi abdi'an afa ghayral lahi abtaki hakaman wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala shin wani Allah ne zan nema ya zama to mai hukunci wannan kalma ya kamata a fahimce shi da kyau yan uwa menene ma'anan cewa shin wani Allah ne zan nema a matsayin mai hukunci ne ake nufi Mai ma'anar hukunci shine isbatu amrin amurin amrin na nafyu amrin an amrin shine hukunci tabbatar da wani al'amari ga wani al'amari ko kuma kore wani al'amari ga wani al'amari yi hukunci in ka ce annabi Muhammad manzan Allah ne yi mai ka tabbatar in ka ce annabi Muhammad ba manzan Allah ka yi mai ka kore duk kayan ke hukunci in ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi ka tabbatar in ka ce Allah ta'ala baya ko ina bai daidaita kan al'arshi ba ka kore ka yanke hukunci na ba tan gano wannan in ka ce in barawo yayi sata zalunci ne a yanke mai hannu ka kore in ka ce in barawo yayi sata a yanke mai hannu ka tabbatar to shin kai kana da iko ka faɗi wannan kowa yake da iko ya faɗa eh? Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa cewa a yi ko ka a yi cewa a wajabta ko a mustahabbantar haƙƙinsa ne shi kadai to idan wani mutum ya zo ya yi ka tambaye shi mai dalili ya ce ni a fahimta na ne kawai ko ni a tunanina ya mai da kanshi Allah wannan shi ne dalilin da ya sa kaga magabatanmu suna jin tsoron sakin fatawa ba bincike saboda da zarar ka saki fatawa ba bincike ka mai da kanka Allah ba za ga imamu malik Allah ya masa rahama in an tambaye shi abu in bai tabbatar ba zai ce wala ujibu ko wala yujibu ni ce ni gaskiya kaza din da ni ba na son shi ina dan kyaman shi ni baya bani sha'awa shi na shi ra'ayi kenan amma bai ce haram ko shirka ba a ko wala ujibu ce. saboda yana gudu ya shiga gonan Allah ina matan gane shin mutane nawa ne a duniya masu shiga gonan Allah suna da yawa yanzu wani ya ce maka a malam wani in ya faɗi magana daidai yake da magana manzan Allah me yayi a nan wajen ya tabbatar da hukunci akwai mai cewa maganar Abu halifa daidai yake da ƙalar Allahu ƙalar rasulu ko maganar Imam Malik daidai yake da ƙalar Allahu ƙalar rasulu nan me yayi yi hukunci an gane wannan ko to shi ne Allah ke cewa afa ghayra lahi abtaki hakaman wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala shin wani Allah ne zan nema a matsayin mai hukunci alhali Allah shi ya saukar da littafi daki daki alkur'ani gare mu ashe Allah shi ne mai ne hakaman Allah shi ne mai yanke hukunci an gane musulmi na muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin za mu sanya musulmai kamar kafirai shin me ya same ku ya kuke hukunci ne idan mutum ya ce musulmi daidai yake da kafiri anan yayi mai ya hukunci a nan hukuncin da ya yi ya sanya ya yi hukunci da maganar Allah ne ko da ra'ayinsa to wa Mallam ya lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wa'annan su ne kafirai saboda ya ce musulmi daidai ke da masu laifi idan ya ce da mace da namiji daidai suke a gado fifita namiji akan mace wajen gado zalunci ne in ya faɗi wannan magana da ya yi ya hukunci idan ka fi shi kai ma goyi bayan shi ka ce ni ma na yarda da abinda da malam wane ya faɗa ya zamanto Allah ta ka zamanto bawansa saboda Allah ta'ala shi kadai ne mai haramtawa mai halattawa mai wajabtarwa mai mustahabbantarwa mai kaza hatta shi manzon Allah da gari gani ba baya haramtawa baya halattawa shi manzon Allah yana dauko sakon Allah ne zuwa gare ku wa ma ku anil hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah baya faɗin wani abu na san ranshi ba wani abu bane face wahayi wanda aka yi masa ina fatan gane wannan kaga idan kuka duba wannan wannan aya da muka karanta cewa a walabisu bi kafir din nan 300 mi atin sinina wa zadu tis'a qul illahu a'lamu bima labisu saboda lahu gaibu samawati wal ard an gane ku kaga akwai darussa da yawa da zamu iya fa'idantuwa daga cikin sa darasin farko mun riga mun yi bayanin sa cewa mutum ya ringa mayar da al'amari ga Allah in bai sani bai ce Allahu a'lam in kuma ya sani saboda ladabi ya ce Allahu a'lam sannan na biyu shin ya halatta a yi amfani da lissafi irin na turawa masu lissafi na shamsiya ya halatta dan Allah ya kawo lissafi guda biyu wala bi sufi kajihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a qul a'lam bima labisu kaga Allah ya ce sun zauna a cikin kogonsu shekara ɗari uku ga lissafin yan bai yan shamsiya an gane ko wazadu tis'a sun ƙara tara ga lissafin yan bai a haka ne ko ya e, haka ga lissafin yan kamariya shekara ɗari uku da nawa shekara ɗari uku da tara a gane sun zauna a cikin kogonsu shekara ɗari uku. an gani yan kamariya sun suka ce shekara nawa ɗari uku da tara su ne a yan kamariya su ne ɗari uku yan shamsiya su ne ɗari uku da tara kamar kaga a cikin duk shekara ana samun ana samun a cikin shekara ɗari ana samun shekara har shekara nawa uku a ciki an gani to zuwa yayi wanzadu ake nufi ba yan shamsiya ba yan shamsiya ne kawai kamariya da zahiri yan shamsiya ne shamsiya ne suka tsara an gane amma ya kara bincike shamsiya sun ke da yawan 309 su kuma kamariya suna da 300 an gane wannan ko su saboda haka kaga a nan wajen an yi amfani da lissafi na wata da lissafi na shams to yanzu a nan wajen ya halatta ya amfani da duk guda biyun za a iya amfani da duk guda biyun da kamariya da tun tunda Allah ya bamu labarin shi wala bi su fi kafirin salasa mai atin zini na wazadu tis'a ya halatta ko kuma wanne ne ya halatta na shin ya halatta mu yi amfani da wannan lissafi na da suke amfani january february march april may june july ai wannan aya ai amfani da Allah ya ce ya amfani da shamsiya kuma da kamariya duk gaba daya an gane wannan ko ya halatta ko bai halatta ba na kaga mu kamar yan Najeriya an alakanta komai namu da shamsiya ne albashinmu shamsiya ko in kai wa mutum alkawari za ka biya shi shamsiya mafi yawan abubuwan za ka shamsiya ake yi an fahimta yi to ke sa ga mafi yawan mutane yanzu sun farke lissafin shamsiya kana tambayan wani anan zai gaya ma yau yau april kaza kana tambayan shi ko cewa march ko yau march kaza in ka tambaye shi dangane da musulunci zai ka sai ka tunani ina ganin kamar yau din nan yau kama in ba in ma ɗaya ko biyu ga watan ramadan sai ya yi tunani <laughs> an gane ko saboda ba a biyan mu albashi da wannan mafi yawan rayukanmu muna yi ne da shamsiyya ɗin to ya shirya tambaya wannan ayan yana nuna halaccin yin lissafi da wannan in muka yi lissafi da shi mun yi laifi ko wa yi ba in zan biya ka wata a islamiyya na zan biya ka wata ko kuma kuɗin albashi ko ina da makarantar boko zan biya ka albashi sai ina biyan ka da january february march april may june july ban biyan ka da muharram safar rabiul awwal fi yaya ya halatta eh kaga january da february da march january da february da march gaba ɗayan su wayannan an ce sunayen gumaka ne sunayen gumaka ne wanda rumawa suke bauta ma yanzu ya halatta mu ringa lissafi da lokacin da ake bauta wa gumaka to shi kanshi watan shi tsuran watan kawai da ba don rumawa sun sanya ainihin gumakansa a ciki ba za mu ce ya halatta a yi lissafi da shi an gani to sai yanzu sai rumawa suka sanya tunda su ne suka zo suka mamaye ainihin kiristoci kala roman catholic addinin roman catholic ya samu alaƙa da rumawa al'adu na rumawa ya shige su to shi ka kaga yanzu ana lissafi da january february ta bi ga kowanne sunayen gumaka ne yanzu zai yi wa misali lissafi da sunayen gumaka sunaye muna kamar muka ce januwari kamar muna tunawa da sunan wani gunki ne ba matsala an gane kaga idan muka dauki lissafin da muka ce wannan shamsiya da 309 zai zama to wanda duk da su yahudawa sun ƙara tara a cikin lissafin na shamsiya ba wai Allah ya nuna ya yarda ne, yana faɗin sunansa lissafin ne an gano wannan ko sun zauna a cikin kogo shekara ɗari uku sun ƙara tara a ciki mu musulmi mun ce shekara ɗari uku in muna lissafi da kamariya su masu cewa shamsiya sun ƙara tara ina an gano wannan to annan wajen kaga kamar Allah bai dan yi ishara da dan kiyaman abun ba sun dan sun ƙara tara amma shi amma da Allah ya magana ce wajen bai ce su su musulmi sun sun sun ce shekara ɗari uku da kaza ba sai ce sun ƙara tara a kan shi an gane to kaga wannan shi ne ya kusa malamai suka ce sun saboda wannan sunan gumaka shi yasa ake kyama amma asalin watan shi karan kansa ba laifi ba ne don an yi lissafi da shi allahu ala. amma wanne ne fi alkhairi gare mu lissafin mu na addinin mu ko eh an gane wannan ko an ce duk wani shekara ɗari a wajen kamariya shekara uku na karuwa bin ga lissafi na 'yan shamsiya shekara uku na karuwa bin zuwa ga lissafi na shamsiya a kan shi allahu alam Na don guje ma wannan ah, wata su watan daya watan biyu watan daya watan biyu watan uku eh. sai ga ringa lissafi da watan yanzu mara cikin watan daya na shamsiya watan biyu na shamsiya wata uku na shamsiya an gani sai ke wani mai wata uku sai a march ne ko me kaga akwai matsala an gani Allahu a'lam kenan dai a takaice biyan albashi a wannan da yin amfani da wannan lissafi ya halatta ko kuma akwai illa wajen biyan albashi da wannan ko mu yi alkawari da ka in ce insha Allah zan biya ka wannan kuɗi zan biya ka kuɗinka na ci bashi zan biya ne a Disamba zan biya lokacin bautan gunkin disamba kaga akwai na fatan gane wannan to Allahu a'lam an gane wannan ku to saboda haka wala yushriku fi hukmihi ahada Allah baya tarayya da kowa a wajen hukuncinsa an gane ku saka abinda muke so ɗan uwa su fahimta shi ne in fa an ce hukunci din nan hukunci din nan ne in ka ce ya halatta a ci yankan da ba kira sunan Allah ba ya halatta idan an yi yanka ba a kira sunan Allah ba ka ci ka yi nan wajen ka yi hukunci saboda Allah yana cewa wala ta'kulu mimma layi a alayhi wa innahu lafiz kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle shi fasikanci ne an gane ko lalle shi fasikanci ne mutum ya yanka dabba ba sunan Allah ko ya yanka dabba da sunan wani gunki ko sunan mala'ika ko sunan wani waliyi ko sunan wani shehi fasikanci ne ai fiskun akbar mukhrijun min al-milla wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle shedanu kafiran makka suna yin wahayi zuwa ga waliyansu don su yi jayayya da ku su ce muku ai ya halatta a ringa cin yankan Allah wai yankan Allah shine mushi da yankan Allah da yankan mutum wanne ya bi kai wanne ne ya bi da yankan Allah da yankan dan adam shi ne suke tambaye manzan Allah wai da yankan Allah da yankan suna nufin mushe shi ne yankan Allah shi kuma yanka wanda za ka yi da wuka shi ne yankan ɗan adam wanne ne ya bi? suna so su kawo musulmi shubaha kuma da yawa daga cikin musulmai sun shiga cikin shubaha ka ce gaskiya ba in har za a ci abin da mutum ya yanka to ai mushe ma shi ya fi dacewa tunda Allah ne ya dauki ran shi ne yankan Allah an gane in ji su shine Allah ya ce wa inna shayatin lalle shedanin nan dai kafaran makka la yuhuna ila awliyaihim suna yin wahayi zuwa ga masoyansu li yujadilukum dan su yi jayayya da ku wannan kawai jayayya ce zo ba su da gaskiya an gane sai Allah ya ce wa in aqatumuhum idan har kuka yi muku musu da'a ba innakum la mushrikun in kuka yarda cewa lalle ya halatta a ci mushi kun zambe mushrikai an gane saboda me wancan mutumin ya yanke hukunci kuma hukuncin da yanke ba da abin da Allah ya saukar ba kuma ka zo ka yarda da wannan abin kuma an ce wa man lam yahkum bima anzalna fa ulaikumul kafirun an gane Allah shi taimake mu insha Allah kan wannan shamsiya da kamariya din gobe za mu yi karin bayani akan shi Allah ya yarda Na mu alaikum salam Thank you. dama in ma bauta ma Allah bauta mai eh ah, bauta wa in bauta ma Allah bauta mai ai gumaka waye shugaban gumakan ku wa yake sabo shedan ai kuma ba sa kawo kan an gane wannan alam a ahadi laikum ya bani adama Allah abudu shaytan innahu lakum adu mubin wa anibuduni ibuduni hadha siratun mustaqim dama in ma bautan Allah ko bautan shedan duk wani bauta na shedan ne ka fahimta ai kishiyan bautan Allah bautan shedan to bautan shedan kuma yana da rassa ko bautan kuma ka? akwai bautan rana akwai bautan wata akwai bautan taurari akwai bautan mala'iku akwai bautan annaba akwai bautan waliyai duk wannan gaba daya akwai bautan kaburbura duk wannan gaba daya bautan shedan ne an gane wannan ku in yatta bi kuwa eh, menene in yadda una min dunihi illa min in yadda una illa min shedanan marida dama in ma mutum ya kira Allah ko ya kira shedan kalas ka gani na'am إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك